Alhamis 21 ga watan Satumba na shekara 2017 za mu fara kawo muku labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin biyu ne daga kasar Spain inda ake fafatawa a bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 a wasannin mako na biyar a jiya laraba kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta sha kashi a hannun takwarata ta real batista da kwallo daya mai ban haushi inda real batista ta jefa kwallo daya tilo a cikin minti 90 ana dab da karkara wasan atlantico bilbao kuwa bata ji daɗi ba ita ma a gidanta a hannun atlantico madrid da kwallo biyu da ɗaya sai da portugal a corona ta doke alabes da kwallo daya mai ban haushi lagares kuwa sun sulhunta sifili sufuli ne tsakaninsa da gerona yayin da sabila suka lallasa las palmas da kwallo ɗaya mai ban haushi a yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin da suka rage na la liga a mako na biyar inda kungiyar kwallon kafa ta villarreal za su karɓi bakuncin espanyol da misalin karfe bakwai na yammaci agogon najeriya sai salta figo su barje gumi da getafe da misalin karfe takwas na dare agogon najeriya labenta kuwa za su karɓi bakuncin real sociedad ne da misalin karfe tara na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi daga kasar fin za mu karkata akalan shirinmu zuwa kasar ingila inda nan ma ake gwabzawa a gasar cin kofin english football league na shekara 2017 zuwa 2018 inda a jiya an fafata wasanni biyar ga kuma yadda ta kaya a wasan da aka fafata a jiya kungiyar kwallon kafa ta chelsea dai ta samu nasara a kan nottingham forest da kwallo biyar da daya sai manchester united a gida ta doke botin albion da kwallo hudu da daya ita kuwa everton ta lallasa sunderland da kwallo uku da nema ya kungiyar kwallon kafa ta manchester city inda ta sai tattaki zuwa gidan West Bromwich ta doke ta kwallo biyu da daya. Arsenal a gida ta samu nasara akan Doncaster da kwallo daya mai ban haushi inda kungiyoyin da aka samu nasara akan su an cire su daga gasar kenan. har ila yau bayan kammala gasar ajiya a matakin wasan kihuwa daya ajiyan an fidda jadawalin kungiyoyin da za su kara a zagaye na 16 wato round of 16 ga kuma yadda jerin jadawalin take kungiyar kwallon kafa ta chelsea za su fafata da everton sai manchester united bar da gumi da swansea City. Arsenal kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta North City sai Crystal Palace da Bristol. Sauran wasannin kuwa kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ne za su fafata da Leeds United sai Bournemouth. je gumi da kungiyar kwallon kafa ta Middlesbrough Tottenham za su fafata da West Ham United sai Manchester City da kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton. Za a buga wasannin ne a ranar Talata 24 ga watan Oktoba na shekara 2017 da muke ciki. daga nan kuma za mu tsallaka kasar jamus domin mu kawo muku irin wainar da ake toyawa a bangaren kwallon kafa musamman bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 inda aka shiga mako na biyar a gasar ajiya dai kungiyar kwallon kafa ta mens 05 ta sha kashi a hannun hand da kwallo uku da nema sai hata bsc ta doke baya leverkusen da kwallo biyu da daya ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta hamburg ta sha kashi a hannun Bro. Borussia Dortmund ne da kwallo uku da nema sai SC Freiburg inda suka sulhunta ɗaya da ɗaya tsakanin su da Hannover 96 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Kolin ita ma bata da daɗi ba a hannun Eintracht Frankfurt da kwallo ɗaya mai ban haushi abin da ya sawaka a yau kenan bangaren labarin wasanni daga nan dandalin biyoye huta lafiya.